يوم السبت الموافق للواحد من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 1960 للميلاد والموافق للهادي عشر من شهر ربيع الآخر عام 1380 للهجرة النبوية وهي اليوم في عامها السادس والستين من استقلالها على حسب التقويم الميلادي الشمسي الغريغوري الذي يعتمد على دوران الأرض حول الشمس وفي عامها السابع والستين من استقلالها على حسب التقويم الهجري القمري الذي يعتمد على قياس دوران القمر حول الأرض ولا شك في أن هذه الأعوام ليست بالزمن القليل بل هي زمن طويل يكفي في تطوير البلد وفي جعله بلدا مزدهرا متقدما في جميع المجالات وقد كانت الصين الشعبية قبل الانتصار الثورة الشيوعية عام 1949 للميلاد والموافق لعام 1368 للهجرة دولة ضعيفة متفككة متهلهلة متدهورة متداورة متداورة الاقتصاد يعمها الفوضى والنزاعات والهروب الأهلية وخصوصا الحرب القائمة بين الحزب القومي الصيني برئاسة القوميين والحزب الشيوعي برئاسة ماو سي تونغ والتي انتصر فيها الشيوعيون عام 1949 للميلاد وبدأت الصين تتطور إلى أن أصبحت عام 1978 للميلاد الموافق لعام 1398 للهجرة النبوية أكثر اقتصادات العالم نمواً حيث أصبحت أكبر دولة مصدرة للبضائع في العالم وثانية أكبر دولة مستوردة لها فأصبح اقتصادها في الوقت الحاضر ثانية أكبر اقتصادات في العالم وقد حصل وقد حصل هذا التطور والازدهار في خلال 29 سنة ميلادية أو ثلاثين سنة هجرية السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يحقق النيجيريون مثل هذا الازدهار أو ما يقاربه لبلدهم من خلال ستة وستين عاما فالجواب بسيط وهو أنهم لم يكونوا وطنيين بالحد المطلوب إخوة الإيمان إنه يجب علينا أن نكون وطنيين في إطار الشرط وفي حدود الإسلام ذلك أن تعلق القلب بالوطن متأصل في كل إنسان سليم التصور والتفكير لأن الوطن هو مسقط رأس الإنسان ومستقر حياته ومكان عبادته وإرضه وممتلكاته وكرامة وطنه من كرامته وشرفه من شرفه وعزته من عزته وهو عليه يحيا ومن خيراته يعيش ومن مائه يرتوي وبه يعرف وهو نعمة من نعم الله على الفرد والمجتمع ولذلك لا يخرج منه إلا للحاجة أو للضرورة كالذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخرجه الكفار من مكة المكرمة يقول تعالى في ذلك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ولما كان الخروج من الوطن قاسيا وصعبا على النفس كان من فضائل المهاجرين أنهم ضحوا بأوطانهم في سبيل الله فللمهاجرين على الأنصار أفضلية ترك الوطن مما يدل على أنه ليس بالأمر الهين ولذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فقد اقترن حب الأرض والوطن في القرآن الكريم بحب الدين والنفس يقول تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد, وأشد تثبيتا ويقول سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وهذا يدل على تأثير الأرض والوطن وعلى أن من جبلة الإنسان السليم في التصور والتفكير حب أرضه ووطنه حب أرضه ووطنه والسعي في بنائه وتعميره لا في تخريبه ولا في تدميره إخوة الإسلام إن المواطن المسلم مطالب بهب وطنه تعصيا للنبي عليه الصلاة والسلام وقد روى الإمام البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن هبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أو راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها انتهى يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه ويقول ابن بطال في شرح هذا الحديث وتعديل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها من أجل أن قرب الدار يجدد الشوق للأحبة والأهل ويؤكد الحنين إلى الوطن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ويقول بدر الدين العيني بدر الدين العيني في عمدة القاري وفيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والهنة إليه ويروي الإمام البخاري والنسائي وأحمد وابن هبان أن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل فاشتكى أبو بكر قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كهبنا مكة أو أشد وصحيها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة وروى الإمام الترمذي والهاكم وابن حبان والطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك وهذه الأحاديث تبين صراحة كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم وطنه يقول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يعدد محبوبات النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سقيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل عهد ويحب وطنه ويحب الأنصار ويقول المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في كتاب في كتابه الروض العنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام حب الرسول صلى الله عليه وسلم وطنه بقية من حديث ورقة وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكذبنه فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال ولتؤذينه ولم يقل له شيئا ثم قال ولتخرجنه فقال أو مخرجيهم ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس ويقول تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الصدقي في طبقات الشافعية الكبرى ذكر الوالد مرة ما قاله الصحيلي في قوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم وأن فيه دليلا على حب الوطن ثم قال أحسن من أحب الوطن إخوة الإيمان إن بلدنا نيجيريا بلد الآباء والأجداد بحاجة ماسة إلى حب مواطنيه له واهتمامهم به وسعيهم في بنائه واجتماعهم على تشييده وعملهم من أجل تقدمه وازدهاره ومحاربتهم لكل من يقوم بهدمه وتخريبه وابتعادهم عما يؤدي إلى تبعضه وتدهوره فيجب على رئيس الدولة وعلى حكام الولايات ونواب البرلمان وقضاة المحاكم وكافة الوزراء وجميع المدراء وكافة رجال الأمن أن يكونوا على الخطوط الأمامية في حب الوطن وفي صون إرضه وكرامته وفي السعي في تقدمه وازدهاره وتجنب ما يؤدي إلى انهطاطه نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا من المجرمين بكافة أنواعهم وجميع أشكالهم وأن يعيد لبلادنا عافيتها وصحة اقتصادها ويرفع وصحة وقوة اقتصادها ويرفع عنا الجهد وضيق الرزق وند العيش ويكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره ويتقبل دعاءنا ويجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ويرفع عنا الغلا ويزيل عنا الفقر ويذهب عنا الجوع إنه سميع مجيب الدعوات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ɗan musulmi kamar yadda aka sani ne cewa ƙasarmu Najeriya ta samu ‘yancin kai ne a ranar Asabar ɗaya ga watan Oktoba 1960, wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan rabi'u tsani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin kenan da samun yancin ta zuwa yau shekaru sittin da shida kenan a bisa tsarin kalandar miladiya ta rana wato kalandar Gregory kalandar da take dogara akan yadda duniya take zagaya rana hakanan a yau shekaru 67 kenan da samun yancin ta a bisa tsarin kalandar hijirar masu Allah mai tsira da amincin Allah kalandar tsayuwar wata ta sama wato kalandar da take dogara akan yadda wata take zagaye duniyar nan tamu tabbas a waɗannan ba shekaru ba ne ɗan kaɗan a'a shekaru ne masu yawan gaske to amma abin takaici har yanzu saboda rashin kishin ƙasa mun kasa kaiwa inda ya kamata a ce mun kai a fannonin ci gaban ƙasa lalle wannan abin takaici ne matuƙa a ganina babbar mashkilar mu ita ce mafi yawan al'ummar mu a baki ne kawai suke cewa suna son ƙasarsu da al'ummarsu amma ba aikace ba ko kuwa mafi yawan al'ummar mu a takarda ce kawai suke rubuta cewa suna son ƙasarsu da al'ummarsu amma ba a aikace ba lallai wannan al'amari abin takaici ne matuƙar gaske Lallai masu kishin ƙasa a cikin wannan al'umma tamu ɗan kaɗan ne matuƙa mu ko muna son su yawa domin ƙasarmu ta bunƙasa Lallai mafi yawan mu kowa kansa ne kawai ya sani sam ciyar da ƙasarsa gaba da bunƙasarta ba sa cikin tunaninsa ba sa cikin ajandarsa lalle wannan matsayi da muka samu kanmu cikinsa abin takaici ne matuƙar gaske lalle mafi yawanmu ba sa amfani da ilmin da suke da shi domin gina ƙasarsu domin gina al'ummarsu misali sai ka ga mutum mai digiri da yawa ne a fannin noma amma kuma sai ka gan shi ba da gonar da ta kai girman wato hekta ko da ɗaya ne haka haka za a ce za a yi wa ƙasa hidima a nan ka karanta ilmin noma kuma baka noman a aikaci hmm. lalle muna bukatar yawaitar masu kishin ƙasarsu a cikin al'ummar a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya. ‘Yan wa musulmi, lalle zuciyar mutum ta ji cewa tana matuƙar ƙaunar ƙasarsa wani abu ne da ke cikin ɗabi'ar kowane mutum, amma fa mai lafiyayyar ɗabi'a. Dalili kuwa shi ne ita ƙasar, a cikinta ne aka haife shi, kuma a cikinta yake rayuwa. kuma ita ce bigirin ibadarsa bigirin dukiyarsa ita ce matattarar mutuncinsa sannan mutuncin ƙasarsa mutuncinsa ne darajar ƙasarsa darajarsa ce shi ma lokacin da aka ce ƙasarsa tana daraja da shi kenan sai daraja idanun duniya lokacin da aka ce ƙasarsa ba ta da kima shi ma komin adonsa ba yi da kima wurin mutane mahankalta na duniya tabbas izzar ƙasar mutum ita ce izzarsa a cikin ƙasarsa yake rayuwa kamar yadda muka ce abincinta yake ci abin shanta yake sha ta hanyar ta ake saninsa yana kare ta a matsayin kare kansa a duk lokacin da aka kawo mata hari daga waje in dai mai cikakken ɗabi'a ce ni yadda wasu wawaye suke yi daga cikinmu ba su daga tutan isra'ila su daga tutan america su daga tutan rasha kuma su la'anci Najeriya su kwana ma suna tsinewa Najeriya ko a jikinsu saboda cikar wauta da bunƙasar rashin hankali iya zambin da lallai ita ƙasa wata ni'ima ce ga mazauna cikinta wannan shine ma ya sa. babu mai barin ƙasarsa zuwa wata ƙasa sai in bukata ta kama ko in larura ta kama kamar yadda lamarin ya kasance ga annabin mai tsira da amincin Allah a lokacin da kafirin Makka suka uzura masa shi da waɗanda suke tare da shi har Allah madaukakin sarki ya bashi damar hijira daga Makka zuwa Madina Allah madaukakin sarki ya ce cikin surat Tauba aya ta 40 idan ma ba ku taimake shi ba lalle Allah ya taimake shi a lokacin da waɗannan da suka kafirta suka fitar da shi yana ɗayan mutum biyu a lokacin da suke cikin kogo a lokacin da yake cewa abokinsa kada ka yi bakin ciki lalle Allah yana tare da mu sai Allah ya saukar da nutsuwarsa a kansa ya taimake shi da wasu runnonin da ba sa gani ya sanya kalmar Allah ya sanya kalmar waɗanda suka kafirta ita ce ƙafa kalmar Allah kuwa ita ce sama Allah mabuwayi ne guni ƙarshen ayar kenan haka nan Allah madaukin haka sannan da yake a fitar da mutum daga ƙasarsa al'amari ne mai sanya damuwa cikin zuciya wannan yasa ta wannan ta wannan wato Allah madaukakin sarki ya ƙara wa muhajirai wata ɗaukaka ta musamman akan wasunsu har Allah madaukakin sarki yake cewa wato a cikin suratul hashr ayata ta 8 ga waɗannan fakirai muhajirai da aka fitar da su daga gidajensu da dukiyoyinsu suna masu neman falala daga Allah da kuma yarda suna kuma taimakon Allah da manzonsa waɗannan su ne masu gaskiya kuma wannan shine yasa wato Allah ya buwa matsa ambaton wato ambaton son ƙasa tare da ambaton son addini da son tsare rayuwa a cikin alkur'ani mai girma a inda Allah madaukin sarki yace a cikin suratul nisa aya ta 66 yace lalle da dai mun wajabta musu cewa ku kashe kawunan ku ko ku fice daga kasar ku to babu mai aikata shi a cikin su sai jan kaɗan. da dai sun aikata abinda ake musu wa'azi da shi don hakan ya zan alheri a gare su kuma mafi tsanani ga tabbatarwa. Hakan Allah maɗaukin sarki ya ce a cikin suratul mumtahana aya ta takwas, Allah baya hana ku mu'amala da waɗanda ba su yaƙe ku cikin addini ba, ba su kuma fitar da ku daga ƙasar ku ba, baya hana ku ku kyautata musu ko yi musu adalci lalle Allah yana son masu adalci ɗan wa musulmi lalle musulmin kirki zai so ƙasarsa ne tare da kishinta da niyyar yin koyi da annabi mu annabi Muhammad mai tsira da amincin Allah saboda Imam al-Bukhari ya ruwaito cikin sahihinsa sa hadisi na 1886 da Tirmidhi hadisi na dubu uku da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da nasa'i hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da talatin da hudu da ahmad hadisi na dubu goma sha biyu da ɗari shida da goma sha tara da ibn hibban hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma daga sahabi anas bin malik allah ya kara masa yarda cewa annabi mai tsira da amincin allah ya kasance idan ya dawo daga tafiya ya hango katangin madina yakan sanya taguwarsa ta yi sauri in kuma ya kasance a kan wata dabba ce sai ya motsa ta saboda irin yadda yake nuna ƙauna ga ita madinar hafizu ibn hajar a lokacin da yake wannan hadisi sharha a cikin fatul bari a mujalladi na uku shafi na ɗari shida da ishirin da ɗaya sai ya ce a cikin wannan hadisi akwai hujjar da ke nuna falalar madina take kuma nuna shar'antuwar nuna ƙauna da shauƙi ga ƙasa intaha haka nan ibnu battal a lokacin da yake wannan hadisi sharha ya ce, irin yadda mai tsira da amincin Allah yake ƙara gaggawa idan ya hango ta wato Madina yana hakan ne saboda kusantar gida yana sabunta shauƙi zuwa ga masoya da iyali yana kuma ƙarfafa son ƙasa lalle akwai koyi mai kyau game da manzon Allah mai tsira da amincin Allah haka shi ma Badruddin al-Aini a lokacin da yake wannan hadisi sharhi cikin Umdatul Qari a mujalladi na 10 shafi na 136 da biyar yace a cikin sa akwai hujjar nuna falalar Madina da hujjar shar'antuwar nuna ƙauna da shauƙi ga ƙasa. Har yanzu, Imam Bukhari a cikin sahihin sa ruwaito hadisi na 1889 da Nasa'i hadisi na 7453 da 53 da Ahmad hadisi na 24288 inna Hibban hadisi na 3724 daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya zo Madina a lokacin da take mafi wato mafi ƙasar Allah mabuwayi yawan cututtuka sai Abubakar ya kamu da ciwo ta ce, sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ya Allah ka soyar da mu Madina kamar yadda muke son Makka ko ma fiye da haka ka kuma mayar da ita gari mafi lafiya ka sanya albarka cikin mojinta da sa'inta ka cire zazzabinta ka sanya shi cikin jihufa intaha har yanzu imamu Turmizi ya ruwaito hadisi na 3926 da imam ibn hibban hadisi na 3709 da hakim hadisi na 1787 da tabarani hadisi na dubu goma da ɗari shida da ishirin da hudu da isnadi sahihi hasan daga abdullahi bin abbas allah ya ƙara musu yarda cewa manzo allah mai tsira da amincin allah ya ce wa makka a ranar hijira ya juya ya dubi makka ya ce wa makka kyawunki a matsayin ƙasa abin mamaki ne da burgewa irin yadda nake ƙaunarki abin mamaki ne da burgewa ba don mutane na sun fitar da ni daga cikinki ba da ban zauna wata ƙasa koma bayanki ba intaha lalle waɗannan hadisai suna nuna irin yadda annabi mai tsira da amincin Allah wato yake son ka dan wa musulmi lalle duk ne sababi to ko Allah madaukakin sarki zai kai shi ga musabbabi domin hakan shine sunnar Allah madaukakin sarki cikin halittarsa ita kuma sunar Allah ba ta canjawa Allah ya ce cikin suratul Isra ayat 77 ba za ka sami wata juyawa ba ga sunnar mu ya kuma ce cikin suratul Azab ayat biyu. sunnar Allah ne ko sunnar Allah ce nan game da waɗanda suka shuɗe tun gabanni ba za ka sami wata musanyawa ba ga sunnar Allah ƙarshen ayar ke lalle babban sahabi lallai babban sababi na gina ƙasa da ci gabanta shine ‘yan ƙasa su nuna kishin ƙasar kuma babbar mushkilar ‘yan Najeriya kamar da muka yi bayani a sama ita ce rashin kishin ƙasa a inda ake ganin mafi yawansu maslahar kansu kawai suke dubawa ba babbar maslahar ƙasarsu ba duk al'ummar da ba ta kishin ƙasarsa, to lallai babu ta yadda za a yi a ce wannan ƙasa ta ta ta ci gaba ba zai taɓa yiwuwa ba babu ta yadda za a yi ƙasarta a ce ta bunƙasa domin komi na da sababinsa shi kuwa ci gaban ƙasa babban sababinsa shine kishin ƙasar da al'ummar ƙasar hakanan wato ƙasa da al'ummarta komin kafircinta matuƙar dai wato su al'ummar ƙasar suna kishin ƙasar to kuwa lalle ƙasar za ta ci gaba komin addinin ƙasa da jan ƙasa matuƙar ba sa kishin ƙasa ƙasar haka za ta ci gaba da zama a lalace cikin hargitsi da kuma kasancewa abin kunya wurin mutane mahankarta da yawa sannan komin kafurcin mutanen ƙasar komin kafurcin ƙasar matuƙar al'ummar ƙasar suna kishinta suna aiki tukuru domin gina ta ba za ta ginu ba ta ci gaba wannan sun ce ta Allah madaukakin sarki domin tabbatar da gaskiyar wannan sai a dubi irin ƙasashen Malaysia Singapore ƙasar china irin su ƙasar japan da makamantansu irin yadda suka ci gaba ƙasar china ɗan communist ne ba ma ruwansu da cewa akwai allah a duniya su a wurinsu ɗan kaɗan da suke ibada gumaka suke bauta buddha suke bauta wajen musulmi ɗan tsiraru da wasu sun kayar ko in fito ɗan kaɗan wadda turawa su kawo aka japan aka dafa ba musulmi ne mafi yawancin su addini mu ke masu goma gumaka ne ita mafi yawancin su ya China ne da Malayi mutanen Malaysia su yan China su ne masu rinjaye masu goma gumaka ne saboda haka musulmi su ne na biyu a yawan al'ummar ƙasar amma da yake suna aiki tukuru ta ci gaba Ta taban alhamdulillah Malaysia musulmi ne ko masu aiki tukuru ne kasar su ta ci gaba a bisa dai ka'idar sunnar Allah duk waɗanda suka nuna kasar kasar su kishi suka aiki tukuru kasar su ci gaba wanda kuma suka tsaya suna ta bata lokaci suna ta hauragiya da la'antar kasar su da rashin sanya kasar su cikin lissafin su to kuma haka za su zanna dai cikin wannan talauci da wazalu da kimuwa da kasancewa abin dariya ga ma'aikatan duniya lalle duk wanda ya rike sababi to kuwa tabbas zai kai wa sababi wanda zai samar wa kansa isasshen abinci ya kuma ci abinci dole wannan zai koshi ko mai kafurcin wanda kuma sai samar wa kansa abinci ko ya ki cin abincin to lalle wannan ba zai koshi ba musuluncin sa wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki cikin sa dan adam Allah kuma ba ya canza sunnarsa lalle babu kishin ƙasa ga masu rusa ƙasarsu da hannunsu saboda wauta da kuma tsananin jahilci. Lalle babu kishin ƙasa da ɗan ta'addin da suke kashe al'ummarsu suke kona dukiyar ƙasarsu da sunan neman lada. Lalle babu kishin ƙasa da ɗan ta'addar da suke mai da garkuwa da al'ummarsu ita ce sana'arsu, ita ce hanyar tarawa kansu abin duniya. Lalle babu kishin ƙasa ga jami'an tsaro sojoji ko 'yan sanda da za su tsaya a kan hanyoyin mota suna karɓan kuɗaɗen rashawa da zubar da mutuncin ƙasa daga hannayen direbobi ido na ganin ido ba tare da tsoron Allah ba ba tare da jin kunyar mahankalta ba hakanan babu kishin ƙasa ga direbobin da suke bawa waɗannan gurɓatattun jami'an tsaro kuɗaɗe akan hanyoyin ƙasa da hujjar cewa ba sa son su ɓata musu lokaci ba sa son su kulla musu sharri shi wannan ba abin yawa ba ne shi ma duk yana daga cikin ɓangare na wautar masu wauta da kuma jahilcin jahilai sannan duk direban da yake so Allah ya sanya albarka cikin samunsa to wajibi ne ya guje wa ba waɗannan gurɓatattun jami'an tsaro da suke kan hanya a wani abu ya yi ya ƙoƙarinsa wurin nuna tutsu bayan ya cika duk ƙa'idojin da shari'a ta ko dokar ƙasa ta sanya na ta motarsa da sauransu direbobi su kera motocinsu sanya kujeru yadda ba za su cutar da mutane ba amma kuma su sanya kuɗin fasinja yadda su ma za su samu riba kuma su cika dukkan ƙa'idoji haka ake yi ba ka fito da motar ka kana cikin karya doka ko ta ina ba har ma gurɓataccen jami'in tsaro shi kuma ya rike wannan hanyar lalata ƙasarsa da karɓi hanci ba wai don ka kera motar ba a don gobe ma in ka sake dawowa ya karɓi kuɗi wannan duk ana kiransa a aikace haɗa baki domin rusa ƙasa ko babu masu wannan sai ta babu wawaye waɗanda ba san ciwon kansu lalle babu kishin ƙasa ga dukkan wani mai mulki da yake yin ha'inci cikin mulkinsa yake mai da dukiyar ƙasarsa kuɗin aljihunsa ya bi abin da ya ga dama ya kasa bunƙasa jiharsa ya kasa bunƙasa ƙasarsa ya kasa yin hanyoyi zai tara kuɗin ma iska kai su kasashen waje da ba za su masa amfani ba ba za su ma amfani wa jama'ar kasar su amfani ba masu yin wannan sai wanda suka kai kololuwa cikin jahilci da rashin sani ya kamata lalle babu kishin ƙasa da dukkan wani mai mukami da yake yin ha'inci cikin mukamin da ke hannunsa lalle wajibi ne a duk lokacin wato maslahar wato kashin kanmu ta yi karo da maslahar Najeriya a gabatar da maslahar Najeriya akan maslahar kashin kanmu. Lalle ƙasar mu Najeriya tana buƙatar sadaukarwa wato daga dukkan wato ƴaƴanta domin ta bunƙasa domin ta ci gaba. Allah madaukakin sarki muke son muke roƙonsa da ba mu lafiya da zama lafiya da yalwa arziki cikin ƙasar mu Najeriya. Shi muke roƙon wato ya saukar mana da dukkan farashin kayayyaki da suka hauhawa suka yi tsada sai muke roƙon ya sanya albarka cikin komai namu ya sanya albarka cikin wato abin nan kasuwancin ɗan kasuwanmu da noman manomanmu da kiwon makiyayanmu da sana'ar masu sana'armu da komai namu ibadallah inna la amru bil Allah wa ihsan wa yi dhil kurba. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله